بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gaisuwa ta musamman gare ku waɗanda suke sauraron mu ko ta kafafe na sada zumunta ko kuma waɗanda suke bin mu kai tsaye ta gidan talabijin ɗin nan na hausa bakwai ko kuma waɗanda za su saurare mu daga baya ko ta wace kafa ce ina mana gaisuwa da fatan alkhairi a wannan yini mai albarka na biyu ga watan ramadanin shekara 441 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam 25 kenan ga watan afrilun shekara 2020 miladiya a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan darasi na uku a yau in Allah ya so za mu ɗora daga inda muka tsaya bayan muƙaddima da karatu kaɗan daga cikin suratu yunus yau za mu tashi daga aya ta uku aya ta hudu ko aya ta uku kenan daga cikin ita wannan sura mai albarka muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaka mu karanta ta mu fahimce ta a daidai kuma mu yi aiki da abin da muka fahimta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه نعم ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله مدعوككين سركية للي أبنججنكو شيني الله wanda shine ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyam a cikin kwanaki shidda thumma tawa ala al sannan sai ya daidaita akan al-arshi yudabbiru amr shi ke gudanar da al'amura ma min shafi'in illa min da izini babu wani mai bayar da ceto sai dai bayan izininsa zalikumullahu rabbukum wannan da kuka ji shi shine ubangijinku Allah kenan fa'budu don haka ku bauta mata ta zakarun. shin wai ku ba kwa wa'aztuwa ne ilayhi marji'ukum jami'a zuwa gare shi ne makomarku take gaba ɗayanku lahi haka, wana alkawarin Allah ne na gaskiya innahu falka sun mai yu'idu shi Allah shi ne wanda ke fara wato ke ƙirƙirar halitta ya fare ta mai yu'idu sannan kuma shi ke mayar da ita liyajziya ziyar amanu wa amilu salihati bil zai dawo da ita ne domin ya saka wa waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai ya yi musu sakayya da adalci na kafaru lahum sharabun min hamim amma waɗanda suka kafurta kan suna da wani abin sha na daga wani tafasasshen ruwa wa azabun alim da kuma azaba mai raɗaɗi bima kanu yakfurun sakamakon abin da suka kasance suna yi na kafurci. Allah maɗaukakin sarki bayan ayar da muka karanta jiya wadda Allah maɗaukakin sarki ke tambaya ta mamaki akan wai mutane sun ji mamakin Allah ya aiko annabinsa a matsayin bil'adama don ya musu gargaɗi waɗanda suka kafurta ya kuma yi albishir ga waɗanda suka yi imani sai Allah maɗaukakin sarki ke ƙara bayani akan ubangijin da shine ya aiko wannan annabin kuma shine wanda annabin ke wa'azi akan abauta masa shin ko kun san girmansa shin ko kun san matsayinsa da darajarsa shin ko kun san siffofinsa to ga yadda yake sai Allah ya ce inna rabbakumullah lallai ku sani ubangijin ku fa shine Allah allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam Shi ne wanda ya halicci sammai da ƙasa ya ƙirƙiri halittarsu ba tare da ya kwafi samfarin halittar tasu ko yanayin da za su zama a ciki ba daga wurin kowa Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya ƙirƙiri halittar sama da ƙasa kuma ya halicci sammai da ƙasa ɗin ne fi tafi ayyam a cikin kwanaki shidda bayani akan kwatankwacin wannan aya da kuma abin da ta kunsa na fa'idoji dangane da girman Ubangiji da kuma siffarsa musamman kuma bayani akan istiwa'insa akan al'arshinsa da kuma bayani akan yadda Allah maɗaukacin sarki ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki bakwai duk wannan mun yi shi a cikin suratul araf saboda akwai aya makamanciyar wannan a can to ka ba bukatar maimaitawa Allah dai ya ce sannan bayan ya halicci sammai da ƙasai kuma sai ya daidaita a kan al'arshinsa yudabbiru al'amr Allah shi ke gudanar da al'amura ma'anan yudabbiru al'amr kamar yadda mujahid Allah ya rahama a gare shi yake cewa shine yaqdi shu'unal kauni wa yuqaddiruha kaifa Shi ne wanda yake tsara kuma yake ƙaddara kuma yake tafiyar da al'amuran halittu kamar yadda yake so tadbirul amr shine tadbiru shu'unil khala'iq dukkan nan da muke halittun Allah da muke rayuwa a bayan ƙasa da waɗansu da suke rayuwa a sama da waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashinmu da waɗanda suke rayuwa a samanmu ko gefenmu dukkanmu kowa yana bukata a wurin Allah to Allah kuma yana gudanar da al'amuransa na mulki da tsaro da kuma tattalin tsarin rayuwar dukkan halittunsa shine ma'anar tadbirul umur gudanar da waɗanda suke da rai al'amarinsu da abin da suke bukata saboda rayuwar ta ci gaba da kuma kawar da su idan rayuwarsu ta ƙare su mutu sawa'un jinsin bil'adama ne ko dabbobi ko aljannu ko kuma halittu na tsirrai ko kuma ganyayyaki da za su iya bushewa dukansu Allah ne ke gudanar da yaushe ne za su zama ɗanye yaushe za su bushe yaushe za su zama rayayyu kuma yaushe za su mutu in sun zo mutuwar ta wanne tsari za su mutu kuma a yaushe za su mutu kuma a ina dole da cikin tadbirul umur Allah ne yake gudanar da shi kuma Allah yana yin wannan ba tare da ya nuna gajiyawa ba kuma ba tare da wani daga cikin su ya kawo masa ciwon kai ko zafin kai ba misali akan wannan shine dukkan muhallitun Allah muna nema a wurin Allah a yayin da Allah ke ba mu mubil adama ba ya sa ya manta dabbobi na ruwa ko na kan tudu ko waɗanda suke sama a lokacin da yake sauraron mu muna roƙo muna nema a wurinsa ko ya ba mu abinci ko ya ba mu abin sha ko ya ba mu iskar shaƙa ko ya ba mu lafiya ko kuma ya ba mu zaman lafiya a lokacin kuma baya mantawa da bukatun da dabbobi su kuma suke yi a wurinsa na bukatun ko neman tserewa daga wani abin da zai iya cutar da su a daidai lokacin da yake kula da al'amuranmu baya sa a ce sun yi masa yawa ta yadda za a ce waɗannan kansu haƙura sai bayan ya gama da waɗancan ya zo kan wannan dukkansu yi dabbirul al’amur Allah yana gudanar da al'amuransu a lokaci guda wanda baya da imani ba zai iya gane wannan ba shi yasa Allah ke gaya mana wane ne Allah kuma shi yasa a cikin sako na musulunci da ake samu a cikin alkur'ani ne ake gane hakikanin yaya ubangiji yake kwanan nan masu bincike suka ga masu karance-karance suka ga wata magana da ake jingina ta ga shugaban wata ƙasa a nan afirka wanda yake cewa cutar coronavirus ta yi tsananin da ta ga mai duniya yake cewa ubangijin nan abubuwa sun masa yawa duk duniya kowa yana jira a wurinsa ya ce mu mutanen nan ƙasar ba sai na ambaci ƙasar ba ya ce ubangiji ba zai rabu da sauran ƙasashe da suka masa yawa kuma ya zo ya kula da mu ba dole mu tashi mu ma mu kula da kanmu saboda aiki ya masa yawa to wannan bai fahimci ya nema annabi yudabbirul amra ba Allah yake na gudanar da al'amura babu wani abun da yake masa wahala ko wani da yake kubce masa a cikin gudanarwa yanzu mutum in yana tunanin mutane sun yi masa yawa to ya kuma zai tuna da dabbobi ya zai tuna da halittun da har yanzu dan adam yana yana bincike amma bai gama gano yawan halittun Allah ba suna da rai suna rayuwarsu wa ma min في fil ولا wala يطير yatiru إلا أمم أمثالكم Allah ya ce dukkan su al'umomi ne irin yadda suke kuke bukata a wurin Allah kuma Allah ke kula da ku haka su ma suke bukata a wurin Allah kuma Allah ke kula da su inda ba don Allah na kula da su ba da sun kare yanzu amma har yanzu binciken ɗan adam bai gama gane species din halittun Allah ba waɗanda suke ƙarƙashin ƙasa da waɗanda suke cikin ruwa da waɗanda suke kan tudu da waɗanda suke yawo a sama har yanzu ɗan adam bincike yake don ya gano nawa ne halittun Allah kuma wallahi ba zai taɓa iya ƙure gane su ba don Allah ce wa yakhluqu kuma la ta'lamun akwai halittun ma da ɗan adam ba zai taɓa sanin su ba har ya gama rayuwarsa ya tattara ya bar wannan duniyar ba zai san suna nan ba sai a cikin ilimin Allah ya san su kullum fi kitabin mubin wannan shine ma'anan yudabbirul amr Allah yana gudanar da al'amuransa kuma ba a taba samun lokacin da aikin dare yayi masa yawa ya cunkushe har rana ta zo bai gama na jiya ba ba a taba samun lokacin da aikin rana ya zama ya kure masa bai gama ba kuma har dare ya same shi Allah madaukakin sarki shi yake gudanar da al'amuran dare kafin yini yake gudanar da al'amuran yini kafin dare kuma babu wani abin da yake yin masa yawa a cikin al'amura na gudanar da halittu ko kuma gudanar da yadda suke akwai wani lokaci da nake magana da waɗansu masu bautar gunki na 'yan addinin hindu a 'yan addinin buda waɗanda suke bauta wa gumaka kuma kala-kala akwai wani babban temple wanda waɗanda suke zuwa ƙasashen indiya za su ga wannan temple ɗin wanda suke da su a wurare da yawa wanda suke da gumaka sama da dubu ɗaya ko ɗaruruwa a wuri ɗaya wani wanda yake bauta a irin wannan wurin sai nake ce da shi waɗannan alloli naka guda da yawa menene amfaninsu kuma ce fa'idar bauta musu sai ke cewa fa'idar bauta musu da yadda suke da yawa shi ne saboda ya yarda akwai ubangiji guda ɗaya babban amma aiki ya masa yawa kuma damuwoyi da bukatunmu na ɗan adam sun yi yawa yake cewa ni yanzu in ina neman haifuwa wani kuma kuɗi yake so wani kuma yana da duka biyun mulki yake so wani kuma duk wannan ne suka dame shi ba lafiya yake so wani kuma ya ga alaman zai mutu ne yake neman ya tsira ya ce tun an bar shi shi guda ɗaya abin ya masa yawa shi yasa muka rarraba su sai suka zama idan ka zo in bukatar ka aure ne gashi can in bukatar ka haifuwa ne gashi can in bukatar ka wane ne ga can sai da ya gama sai na ce masa amma wannan abun naka yana da kyau in zaka iya ban amsa ta gaba shine dukkansu su kace akwai babban su suke bayarwa da kansu tunda na ga su gumaka ne ba sa motsi ko ya za su yi ce, a'a za su ɗauka ne su kai can sai shi ya biya na ce to su dubu in sun je wa zai saurara na ce ai ka ƙara masa confusion saboda in sun zo wannan mutum wannan gunki ɗaya daga cikin dubbai ɗin in ya zo kawo nasa ba naka kaɗe zai kai ba kuma ku dubu ne kuka kawo bukatar ku wancan ma su dubu na ce a lokaci ɗaya ga miliyan sun taru masa ai shi ma confusion ne sai ya yi dariya kawai ya ce a ai abun ba haka ba ne na ce a a ka bani amsa in ko ba haka ba to fa'alam annahu la ilaha illallah kawai ka dawo ka yadda da cewa ubangiji idan waɗannan dubu ɗin za su iya kai masa ya iya saurara a lokaci ɗaya to ai kuma min bi aula dukkan mutane su je kai tsaye su faɗa na ce waɗannan gumakan za su iya kuskure ka faɗi wani abu in ya je sai manta sunan ka sai faɗi sunan wani ko kuma ka faɗa ya je ya manta bukatar ka ya faɗi bukatar wani a baka wani daban shi yasa ta yiwu yau ba shi shine ka na farko ba ka taɓa zuwa a baya ka roƙa baka samu ba yau ka sake dawowa ta yiwu ya samu confusion ne ya je bai kai daidai ba don haka ka koma ga Allah direct sai ya zama in Allah maɗaukakin sarki ya sa ka cikin waɗanda suka cancanta ya baka sai ya baka kai tsaye ba tare da ya samu confusion ba don haka jama'a mu sani cewa babu wata hanya ta bautar Allah da take daidai sai a musulunci shi yasa Allah ya ce inna rabbakumullah lallai ubangijinku shine Allah kowane ubangiji da kuka bauta wa in ba Allah ba wanda ake bauta masa ta hanyar shiriyar alkur'ani to ba daidai bane shi yasa yace shine wanda istawa alal arshi yudabbiru al-amr shine wanda ya daidaita akan al'arshin sa kuma yake gudanar da al'amura na halittunsa ma min shafi'in illa min ba'di idni babu wani mai ceto sai dai a bayan izininsa dukkan wanda zai iya yin ceto to zai samu damar yin ceto in ne bayan Allah ya bashi izini man zallabi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina na wa ma khalfahum sannan Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun sannan Allah ya ce wa ka'ayyin min malakin fis samawati wal ardi la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda haka dukkan ceto ga Allah take ƙullillahi shafa'atu jami'a sannan kuma ceton nan baya yin amfani sai da izinin Allah sannan kuma sai wanda Allah ya bashi izini ne yake yin ceton sannan sai wanda Allah ya bayar da izini kafin a ceta dukkan wannan shine ma'anan ma min shafi'in illa min ba'di izni babu wani mai ceto sai da izinin Allah musamman kuma ceton da za a yi a ranar kiyama dukkan wani ceto yana komawa gare shi ne shi zai ba da izinin a yi shi zai ba da izinin wanda zai yi shi zai ba da izinin wane ne za a ceta zalikumullahu rabbukum fa'budu wannan shine ubangijinku fa'buduhu don haka sai ku bauta masa kada ku bauta wa wani wanda ba shi ba fa'budillaha mukhlishan lahu din ka bauta wa Allah kana mai tsarkake addini shi kaɗansa ne ya cancanta a bauta masa shine ma'anar iyaka na'bud wa iyaka nasta'in gare ka kaɗai za mu yi bauta shine zalikumullahu rabbukum fa'budu ku bauta masa shi kadan sa ku haɗa shi da kowa a cikin bauta afala tadhakkarun shin ku ba ku karban wa'azi ne wani irin wa'azi ne dan adam yake nema ne sama da wa'azin da yake cikin alqur'ani wani irin gargadi ko tunatarwa za a yi wa mutum sama da ayoyi bayyanannu da hujjoji waɗanda suke masu ƙarfi irin wannan duk wata hujja wadda take nuna ubangiji babu kamar wadda take cikin alkur'ani shi yasa Allah yake cewa shin ba za ku wa'aztu ba da abin da yake cikin alkur'ani shin ba za ku wa'aztu ba da jin bayani akan ubangiji shine Allah yake ilaihi marji'ukum jami'a zuwa gare shi ne makomar ku take gaba ɗayan ku wa'adallahi haqa wannan alkawari ne na Allah na gaskiya ilaihi marji'ukum ai ilaihi ma'alukum wa iyabukum dukkan ku ruju'ukum ilaihi dukkan ku zuwa gare shi za ku koma kamar yadda Allah ya ce inna ilaina iyabahu zuwa gare mu ne za su dawo shine ma'anar ilaihi marji'ukum jami'a dukkan ku makomarku zuwa gare shi take wannan jami'a din mansubun ne alal haliyya wa'ada Allah haqqan shi kuma da wa'ada da kuma haqqan dukkan su mansuba ne ne alal masdariya ma'anarsa wato ilaihi marji'ukum hala kaunikum jami'an tarji'una ilai sannan kuma wa'adallahi haqqan ai wa'adallahu wa'adan wa haqqaqahu haqqan alkawari ne na Allah na gaskiya kuma kamar yadda Allah ya ce la yukhlifu Allahu Allah baya karya alkawarinsa tabbas sai an koma zuwa ga Allah tabbas wannan duniya za ta kare tabbas kuma yadda kake ganin mu muke rayuwa a yanzu haka za mu sake rayuwa sabuwa bayan an mutu an sake tayar da halittu dukkanmu za mu sake komawa zuwa ga Allah innahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu ubangijin kunnan shine wanda yake farar halitta sannan daga baya kuma sai ya sake mayar da ita ko ya sake dawo da ita yabda'ul khalqa yake farar halitta kamar yadda Allah ce wa bada'a khalqal insani min tin shi yake faran halitta daga farkonta kamar yadda ya fara halittar ɗan adam daga turbaya sannan kuma sun idu sannan sai ya sake dawo da ita dawo da ita ko dai ya sake ya fitar da halitta farko daga ƙasa sannan daga baya sake mai da ita cikin ƙasa kamar yadda ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum shine ma'anar sun yu'iduhu mu sake mayar da ku cikin ƙasa bayan da daga ƙasar ya fara halittar ku ko kuma ya zama wato yabda'ul khalqa thumma yu'idu bima'ana yabda'u khalqal insan thumma ba'da imatatihi wa ba'thihi yu'iduhu nash'atan ukhra bayan ya bayan halittar farko daga baya za a mutu sannan ya sake tayar da halitta kuma ya sake dawo da halittar yadda da take a irin wannan gangan jikin da siffar ta yadda in ka ganta zaka ce ita ce waccan haka Allah zai sake dawo da ita yadda da take shine ma'anan thumma yu'iduhu kamar yadda Allah ce wa anna alaihi al-ukhra Allah shine wanda zai sake dawo da halitta bayan da ta mutu ma'anar wannan sai zama yadda muke rayuwa a yanzu nan za mu mutu kuma za mu diddige a cikin ƙasa za mu lalace babu tsokar babu fatar babu gangan jikin babu ƙashin babu dukkan abubuwan da suka haɗa ɗan adam amma ruhin da Allah ya ɗauka ɗin nan zai zai sake gina wannan gangan jikin ya sake dawowa Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙadiri na ala an banana za mu sake dawa har ma mu daidaita tsakanin yatsunsa Allah zai dawo da mu yadda muke ta yadda ba za a taɓa samun kuskure ba a cikin biliyoyi ko sama da haka na halittar da Allah ya yi na ɗan adam haka Allah zai sake dawo da kowa a irin wannan halittar tasa Allah ba zai yi kuskuren ya ɗauki gangan jikinka tunda ya lalace duk ya zama ƙasa sai a ɗauki gangan jikinka a sa a jikin ran wani sai ka tashi kuma wani irin mutum daban wanda da an san wannan ran yana cikin wancan ne a sa shi a cikin gangan jikin wani daban ba Allah yake kai daidai da yatsunka da kuma ajin yatsun Allah ba zai manta komi na yanda Allah ya tsara yatsunka ba kai daidai da tom thumbprint wanda kake wanda in ka zo in an zo zaɓe ko an zo ne abu na tabbatar da identitinka kake ɗorawa a kan wato tawada ka zo ka dangwala ya zama zanen da yake jikin yatsarka ya bambanta da zanen da yake jikin yatsar kowane ɗan adam to wannan zanen na kama Allah ba zai manta da shi ba irinsa Allah zai sake mayar da kai a ranar kiyama ta yadda babu kuskuren da zai sa a ce an ɗauki wani an kwaci da wani bayan da duk kulla na ce kun koma ƙasa shine ma nan yabu da ulkalka ya fara halitta kuma yana da damar da zai sake dawo da ita ai halittar tarkon ma in akwai wahala ta fi wahala saboda wancan da aka yi wato babu samfuri yanzu kuma ai kai za a sake maimaita ka ne bayan da an yi ka to kaga wan inda a ce akwai wahala da wancan na farko da aka yi ya fi wahala shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa huwa ahwanu alai wancan ai ya sauki to ballantana kuma duka ma mai sauki ne a wurin Allah wa ma zalika alallahi bi aziz babu wani abin da yake da wahala a wurin Allah madaukakin sarki Allah ya yace liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati bil qist Allah zai dawo da mutane ne saboda yayin sakayya ga waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai da adalci li lazina ladina asa'u bi Ma'amilu. wa yajziyal ladina ahsanu bil husna Allah zai saka waɗanda suka yi mai kyau a basu mai kyau waɗanda suka yi mummuna a basu mummuna bil kuma Allah zai yi wannan ne da adalci Allah maɗaukakin sarki dukkan hukuncinsa da adalci zai yi babu zalunci a ciki Allah maɗaukakin sarki ce al-yawma za kullu nafsin bima kasabat la zulma yau. a yau ranar kiyama din nan za a saka wa kowace rai gwargwadon abin da ta aikata kuma babu zalunci a yau shine ma'anan bil da adalci Allah zai yi hukunci wallahu yaqdi bil haqq والذين يدعون من دونه ya يقضون bishai sai Allah ya ce na kafaru lahum sharabun min hamim amma waɗanda suka kafirta sukan za a saka musu ne ta hanyar samun wani abun sha a cikin wuta min hamim na tafasasshen ruwa ma'anan alhamim ne alma'u allazi balaga min alhararati muntahaha ruwan da ya kai makura wajen tsananin zafi to Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan shine abin shan da za a bawa waɗanda suka kafirta suka ƙi karɓar saƙon Allah shine ma'anan lahum sharabun min hamim suna da wani abin sha na daga ruwa tafasasshe Allah maɗaukakin sarki ya ce wasu ƙuma'an hamiman a am'a'ahu za a shayar da su wani ruwa mai tsananin zafin da in suka sha sai ya rinka kayan cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya ce dukkan kafirai in suka shiga wuta ba wutar da za ta ƙona su a gangan jiki kaɗai ta yadda kullama zijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hal yaduqul adab duk lokacin da wata fatar su ta zagwanye ta kone ta cinye za a canza musu da wata fatar domin su ci gaba da ɗanɗana zafin wuta sannan kuma za a sa musu wutar da za ta zama lawahatul lil bashar tana kame fata tana cin gangan jiki kuma tana karya kasusuwa shine kalla la na fil hutama amma bayan wannan daga can cikin ciki kuma shi ma ana ba su wani ruwan zafi suna sha wanda yake da tsananin da idan suka sha shi zai rinka tsitsinka abin cikinsu su zubar da shi kuma a sake ci gaba da ba su suna sha ya tufu na bainaha wa baina hamimin an suna ta kai kawo a tsakanin zafin wuta da kuma zafin ruwan da suke kwankwada a cikin cikinsu Allah ya ce wa ashabu shimali ma ashabu shimali shin ka san su wane ne ma'abota hannun hagu fi samumin wa amin wa zillin min yahmum suna cikin inuwa amma kuma ta hayaki na tsananin zafi da kuma tsananin zafin ruwa mai tafasa wanda za su rinka kwankwada Allah ya ce wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin fa nuzulun min amin idan mutum ya kasance cikin masu ƙaryata saƙon Allah da alƙur'ani sannan kuma ya kasance cikin batattu to wannan kan sakamakonsa shine za a yi masa maraba da lale a cikin wuta ne da wani ruwa tafasashe wanda da ya sha wannan ruwan zai zama yana zagonye fuskarsa yana kuma zagonye abin da ke cikin cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa kayan zafi da kayan tsanani su ne kaɗai za a ba wa ɗan wuta daga abin da tsananin zafinsa ya kai yadda ɗan adam ba zai iya sha ba sai kuma abin da tsananin ƙazantarsa da tsananin cutarwarsa ya kai yadda ɗan adam ba ma zai iya haɗewa ba ko ya sha amma dolinsa sai ya sha Allah maɗaukakin sarki ya ce wato la ya zuƙuna fi bardan wala sharaba illa hamiman wa gasaka waɗanda suke cikin wuta ba sa ɗanɗana komi na jin daɗi ko na sanyi ko na samun wani abin da za su sha sai dai tafasasshen ruwa da kuma ruwan ɗiwa waɗanda aka ƙona su a cikin wuta tabo da miƙin da yake jikin guraben inda ya ƙone yana fitar da ruwa wannan ruwan na mugunyan ƙuna shine wanda za a tara a ɗauka kuma ana basu suna sha sawa'un wanda ya fito daga jikinsa ko wanda ya fito daga cikin sauran wanda suke zama a cikin wuta tare da shi za a tara wannan ruwan ba zai zama abun banza ba a'a abin sha ne ga su ɗan wutan shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce min ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid a gefensa da bayansa duka wuta ce tana ƙona shi sannan kuma a cikin cikinsa kuma ana shayar da shi wani irin ruwa na mugunya ta ɗiwa ya tajarra Uhu, wanda dolensa yana ƙoƙari akan ya rinka sha da an sa shi dole ya sha amma kuma wala ya kada yusifuhu baya iya haɗiyewa yana makalewa amma dolensa ya sha wa ya'tihi al min kulli makan kuma ta ko ta ina mutuwa tana zuwa gare shi wa ma huwa bimayyit amma kuma ba zai iya mutuwa ba sai dai ya ci gaba da shan wahala da shan tsananin kuna da zafi bayan wannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya tattara mana wannan wa'azi a kan abin da zai faru ga 'yan wuta a cikin wuta ya ce mu kiyayi kanmu mu ji tsoron faɗawa a cikin wannan azaba don ya ce wa ƙulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna na naran ahata bihim suradikuha. wa in su bi bima'in kalmuhli yashwi alwujuh Allah ya ce ga gaskiya ta zo muku daga ubangijinku wanda ya ga dama ya karɓa. wanda ya ga dama kuma ya ƙi karɓa amma ya sani akwai ranar ƙin dillanci idan ka ƙi karɓar gaskiya a yanzu ko kuma kana gani kamar ma ba gaskiya bace akwai ranar da za ka gane gaskiya ta tabbata gaskiya ce kuma a daidai wannan lokacin babu damar tuba babu damar komawa da baya babu damar dawowa duniya balle mutum ya gyara iya damar da mutum yake da ita ita ce cikin wannan rayuwar in mutum ya bari har aka je can bai karɓa ba a yanzu to Allah maɗaukakin sarki ya ce za a shayar da shi wani ruwa kalmuhul wanda zai zama kamar narkakken dalma ne ya wuju wanda mutum yana kawo shi kusa ma sai ya soye fuskarsa tun ma bai kurɓa ba kuma wannan ba zai hana shi a ce sai ya sha ba Allah ubangiji ka tsare mu ya ƴan uwana mu sani dukkan wannan gargaɗi da Allah madaukakin sarki ke mana akan wuta ya ce wa mahiyar illa zikira lil gargaɗi ne ga ɗan adam akan mutum ya ji tsoron kada sai an zo lokacin da ga wutan tabbas kuma mutum a lokacin ya zama bayi da damar da zai iya komawa ko kuma nadamarsa ba za ta masa amfani ba wara almujrimuna na akwai lokacin da mutane za su ga wuta a fili sun malatarawunna ha ainal yaqin hakika sai kun ganta da tabbas da yaqinin ku tun ba a je can ba ka ganta da yaƙinin alƙur'ani ka yarda da cewa wannan wutar gaskiya ce ta yaya za ka yarda a maka wannan wulaƙanci alhali kana da dama yanzu kana da rai kana da lafiya ubangiji ya baka ruwa ka sha ya baka iska ka shaƙa ya baka sutura ka sa ya baka abubuwan da kake bukata iya kawai ka furta kalmar la ilaha illallah ka ƙudurta a zuciyarka aƙida ta imani da tauhidi ka kudurta a zuciyarka aƙida ta yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan waɗannan gaɓoɓi da Allah ya baka lafiyar su kai aiki da su wajen sujada ga Allah wajen bautar Allah wajen neman yardar Allah da bin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama ka tsira daga dukkan wannan abin da aka faɗa in ko baka yi haka ba dukkan wannan abin da Allah ya faɗa na alkur'ani wallahi zaka gan shi gaskiya ne kuma ya zama mutum ya je lokacin da nadama ba za ta masa amfani ba Allah ubangiji ka kare mu kuma ka ba mu imani to sai Allah maɗaukacin sarki ya ce wannan shine abinda waɗanda suka kafarta za su sha walladina kafaru lahum sharabun min hamim wa azabun alimun bima kanu yakfurun da kuma wata azaba mai raɗaɗi sakamakon abin da suka kasance suna kafircewa ne Allah ya ce a gaba هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب نعم. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون نعم. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الله يا البركة وبنجي مرأة في تلسر هو الذي جعل الشمس ضياء وبنجي جنكو shine wanda ya sanya rana ta zama mai kyalli wal kamara nuran wata kuma ya sanya ta ta zama mai haske wa qaddarahu manazil kuma ya sanya ita wata din ta zama tana da masaukai li ta'lamu adada sinina wal hisab saboda kusan adadin shekaru da kuma lissafi na kwanaki da lokuta ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq Allah bai yi wannan halitta ba sai dai da gaskiya yufassilu al-ayat yana bayyana ayoyinsa daki daki li qaumin ya'lamun ga mutane da suke sani inna fi ikhtilafil layli wan nahar lallai a cikin caccanzawa da jujjuyawar dare da yana wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ardh da kuma abin da Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasa la ayatin liqaumin yattaqun hakika a cikinsu, akwai ayoyi ga mutane masu taƙawa. Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana kansa da kuma kaɗan daga cikin ayyukansa na rububiya, domin mu tabbatar da kasancewar ubangiji shine ar-rabbul lil ibada shine ubangijin da yake gudanar da halittu bayan yayi halittun yake kuma samar wa halittun abubuwan da suke bukata domin halittar tasu ta tsayu shine ma'anar arbububiyya wato gudanar da abin da halitta suke bukata da kuma gudanar da halittar bayan an samar da ita kafin kuma a ƙare ta wannan duka aiki ne na ubangiji to Allah maɗaukakin sarki ya ce mana huwallazi ja'ala shamsa diya'an bimana huwa allazi ja'ala shamsa wato mudi'an mushe a dawi mushi'atan yusta dawi yustaba'u biha shine wanda ya sanya wa rana wani irin haske haske irin na kyalli haske irin na tushe wal kamara nuran ai wa ja'ala kamara za nurin aridin mustafadin min daw'i shams ya kuma sanya wata ita kuma ta zama tana da wani haske wanda shi kuma nasa hasken wanda yake ɗosana ne daga hasken rana Allah ya ce wa qaddarahu manazil kuma ya sanya ita wata sai ta zama tana da masaukai na wa qaddara masirar kamar fi manazil ya sanya tafiyar wata da gudanuwarta a cikin kwanaki kowace kwana daga cikin kwanakin da wata ke tafiya a cikinsu tana juyawa a cikin zagayen wata kwanaki ashirin da takwas jujjuyawa kowace kwana ɗaya tana da manzili guda ɗaya wato kowace rana ɗaya tana da masauki guda ɗaya za ta juya har sau ashirin da takwas a cikin kowane yini da dare masauki guda ɗaya wannan shi ne wa manazil Allah ya yi haka ne lita alamu adadin sinina wal hisab saboda kusan wato yadda za ku iya yin lissafi na adadin lokuta da kuma adadin kwanaki har zuwa adadin shekaru da rana da wata ne kuke iya wannan lissafi bi ma'ana li ta'lamu hisab al-azminati wal ayyami bi shams wa hisab mururi shuhuri was sinini bil da canzawar rana da jujjuyawarta kuke iya gane lissafin lokuta yanzu ana lokacin safe safiyar a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe-ƙarshen safiya da lokacin rana farkonta ko tsakiyarta ko ƙarshenta lokacin da yamma za ta shiga har zuwa za a ce rana yininta ya ƙare sannan a shiga kuma dare wannan duka caccanza wannan kafin rana ta sake fitowa gobe da wannan kuke iya gane bambancin loto daga farkonsa zuwa ƙarshensa da wannan ne kuma kuke gane lissafin kwanaki idan yau rana ta fito ta gama ta faɗi sai a ce yini ɗaya ya ƙare gobe yini biyu in suka yi bakwai a ce mako ya ƙare in suka cika kwana talatin a ce wata ya ƙare shi kuma a cikin wannan kuma sai zama lissafi ya koma na wata shi kuma in ya gama kwanakinsa ya fara daga kaɗan yana ɗan yana ƙarama da ƙyar za a ganta zuwa tana bayyana har ta je tsakiya kwanaki sha hudu sha biyar shi kuma ta gama cika daga baya ta fara raguwa har ta je ƙarshe ya zama kuma an sake wani watan da haka kuma sai a cika shekara idan watanni sha biyu sun yi Allah ya ce da haka ne kuke gane lissafin zamuna da haka ne fa da kaɗan da kaɗan ɗin nan na juyawar rana tun daga ran da Allah ya fara halitta zuwa yau ake iya kiyasi a ce yanzu an samu shekaru ɗari an samu shekaru dubu an samu shekaru miliyan an samu shekaru biliyan an samu zamani na da can da zamani na tsakiya da zamani na yanzu da zamani na gaba da irin wannan ake lissafi Allah ya ce shi ne wanda ya baku waɗannan ba kawai don su baku haske ba sai don saboda da su ne ma kuke iya lissafin lokaci ɗan adam Allah ya bashi wannan ilimi sakamakon albarkacin rana da wata ne inda babu su da babu ma kwata-kwata ma ilimin sanin lokaci saboda da su ne ake iya lissafin shekaru da adadi na zamani inda ba don haka ba da mutum zai gama rayuwarsa kamar yadda dabbobi da ba sa da wannan ilimin don Allah ce lita alamu harka ce ta ilimi shi yasa dabba ba za ta san yaushe aka haife ta yau shekarunta nawa ko kuma zuwa yaushe za ta wato zuwa yaushe ta kai ba sannan yar uwarta da yanzu ta mutu yanzu ta kai shekara nawa idan ta haihu yar ta mutu tana karama yau adadin watannin ta nawa duk wannan dabbobi ba za su gane wannan ba saboda su Allah bai ba su ilimi ba Allah ya ce ku ne wanda ya ba ku dama ta ilimi don haka kuna iya amfana da rana kuna iya amfana da wata wajen gane tsari na lokaci da kuma yanda za ku iya samun amfana wajen bunƙasar ilimi ba kawai akan lokacin ba har ma akan wato haskensu da kuma gudanuwarsu dan adam yanzu Allah ya bashi baiwa sakamakon wannan dan adam yana bincike na ɓangarorin ilimi na zamani daban-daban na bincike akan ilimin rana da bincike akan ilimin wata da yadda ma za a amfana da su ka dubi yadda yanzu ɗan adam ya ci gaba ta yadda yana amfani da hasken abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani da ya nuna mana bambanci tsakanin hasken rana da hasken wata Allah ya ce mana wa huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an hasken rana diya ko kuma bi'a kamar yadda yake cikin wato wata ƙira'a duk dai ma'anarsa shine wato azzawul mushi wato hasken da yake da kyalli shi yasa in kana kallo rana zaka ga yana da kyallin da ba za ka iya cika idon ka da ita ba amma in kana kallon wata duk haskensa za ka iya cika idon ka da ita sannan sai Allah ya kaddara ita rana ta rinka bayyana a lokacin yini saboda waje na nahara ma'asha lokacin ba bukata mutum yake yi ya bacci ba lokacin da ke bukata a zagaya a wataya a nemi abinci a yi harkoki na duniya dukkan harkokin ɗan adam wanda zai fito waje galibinsu da rana ake yi sai sanya rana ta zama tana da tsananin haske don ta haska maka duk abin da kake so ka ga duniya amma da daddare lokacin kowa yana so ya koma ya kwanta ya huta sai aka sa hasken ya zama wata rana ma babu saboda ko da akwai haske ma mutum zai so ya kashe sai Allah ya sa galibin lokacin wata shine lokacin da ba haske saboda mutane su huta a farkon wata da ƙarshe lokacin da take da haske kuma sai Allah ya sanya hasken naka ba irin na rana ba haske ne wanda ko da a filin farin wata kana iya bacci amma hasken rana da kyar ka iya bacci inda babu abin da ya tare ka wannan duka Allah madaukakin sarki ya ce abu ne na ilimi da za ku gane ne ta'alamu saboda bincike kuma saboda bincike ne zai sa dan adam yanzu har ya iya gano cewa wannan hasken na rana yana dauke da energy haske na wata kuma bai da shi hasken rana da yake ɗauke da energy shi yasa har dan adam yake amfani da solar energy wanda shi ma zai tusga daga wannan hasken na Allah ya tara shi ya taskace shi lokacin da Allah ya kashe hasken rana shi kuma sai kunna sauran abin da ya rage na daga hasken ranar da ya dosana sai ya sake sai ya samu haske ta dalilin solar energy saboda Allah ya ce ashamsu tana da duya alkamar kuma tana da nur shi yasa masu bincike na kimiyya ke cewa hasken wata asalinsa reflection ne na hasken rana ba haske ba ne mai zaman kansa yana ɗauka ne daga wani ɓangare na hasken rana kuma yana ɗauka ne da abin da bai da zafi da yawa saboda ya ba mutane haske amma mai sanyi shi suke cewa ƙarshen abin da wata ke iya ɗauka na daga zafi da daga hasken rana duk da zafinsa shine abin da baya wuce 123 degrees celsius alhali ita kuma rana in ta zo ba da haskenta na asali wanda muke karɓa yana iya kawar between 4000 and 6000 degrees celsius kaga tsananin nata shi ta aka ce biya zafi ne mai haske ne amma mai kuna amma hasken wata kuma haske ne wanda yake tare da sanyi wanda ɗan adam ba zai cutu da shi ba wancan zafin na rana shi kuma ba zafi ne don ya kona ɗan adam ba zafi ne don ya amfani wa ɗan adam don ɗan adam da yawa daga cikin abin da yake bukata na rayuwarsa yana bukatar zafi daidai gwargwado wanda ba zai zama sanyi zalla ba wannan zafin na rana da shi yake tafiyar da halittar mu da shi yake sa a cikin abin da muke rayuwa da shi na daga wato vitamins da suke iya sa rayuwar ɗan adam har kasusuwansa su su tsaya dole yana da bukatar hasken rana yana da bukatar zafin ranan haka kuma tsirrai ta yadda inda babu zafin rana da yake cikin biya ba za su iya rayuwa ba wannan duk Allah ce ta alamu. bincike zai iya sa dan adam ya san yadda zai amfana da wannan yadda alkur'ani ya riga ya haska tun lokacin da babu ilimin boko tun lokacin da babu ilimin zamani sai dai Allah ya haska wa ɗan adam ta yadda kowane ilimi ya zo a kowane zamani za a iya amfana da alkur'ani a faɗaɗa bincike yadda ɗan adam zai amfana shi yasa Allah ya ce wa huwa alladhi ja'ala shamsa diya'an wal nuran wa Kaddarahu manazil kuma ya sanya wata ta zama tana da manazil manazil din nan shine wato masaukan da wata take da shi wanda yake zagayawa cikin kwana ashirin da takwas ko kuma kwana ashirin da bakwai da ɗigo biyar ko ɗigo uku wannan zagayen da wata yake yi shine wanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wato abin nan ita wata walkamar kaddar nahu manazin Allah ya ce mun sanya wata ya zama yana da masaukai wannan harkar masaukai ɗin harka ce ta wani ilimi wanda malaman da suke bincike na ilimin falaki suke amfani da shi wajen iya gane adadin cikan wata ko raguwarsa kuma yadda ɗan adam zai iya gane yau ne ake tsammani wata zai fito ko yau ne ko kuma wata duk yadda aka bincika ba za a iya gane shi ba za a iya samunsa ba dukkan shi cikin lissafi yake a wurin ubangiji Allah ya ce wa shamsu wal kamaru bi husban dukkan suna tafiya ne da wani lissafin su na musamman falikul isba'i wa ja'alal kamara nuran wa shamsa wal kamara husbana dukkan su a cikin lissafi suke da wannan lissafin na ubangiji da kuma lissafin da ɗan adam zai iya amfani da shi na gwargwadon sama wa kansa abinda zai masa amfani wanda ake iya sa masa lokaci duk wannan daga cikin amfanin wata ne da Allah maɗaukakin sarki ya bamu kuma Allah maɗaukakin sarki yake cewa litalamu adada na wal hisab ma khalaqa Allahu dalika illa bil Allah bai halicci wannan ba sai da gaskiya da gaskiya ne Allah ya halicci rana da gaskiya ne Allah ya halicci wata da gaskiya ne Allah ya sanya kowanne da irin nasa a lokacin da kuma irin nasa tsarin na tafiya Allah bai yi halitta a banza ba rabbana ma khalaqta hadha batila Allah ce afa hasibtum annama khalaqnakum abata sun kun dauka a banza kawai muka halicce ku don wasa wa annakum ilaina la turja'un ba wani abin da Allah madaukakin sarki ya halitta sai dai da gaskiya ma khalaqna samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma batila duk mumini ya san da cewa rabbana ma khalaqta hadha batilan ba abin za Allah ya wannan halitta ba amma kuma zalika zannu na kafaru su kafare sun dauka kawai ne ce a banza ne ba wani Allah a ciki rana dama ai ga yanda ta yi ma eh, wata wani datti ne ya taru daga wani gajimare lokacin da aka yi wane ne sai taru sai ta tattare datti yanzu don Allah duk wannan hasken na wata ka ce taron datti ne to Allah maɗaukakin sarki ya halicci wata wata halitta ce ta musamman ya halicci rana wata halitta ce ta musamman kowace tana aikinta na ibada kamar yadda mu ma muke aikinmu na ibada kuma kowanne daga cikin su zai gama zuwa nan da Allah maɗaukakin sarki ya ga daman ya gama aikinsa kamar yadda mu mun gama za mu tashi a aiki haka su ma in sun gama za su tashi a aiki wa juni a shamsu wal kamar Allah zai haɗa su ya ninke su ya mai da su gefe sun gama aikin su lokacin da za a koma kuma rayuwar da za a yi ne a kwana amma ba rana ba wata to kaga wannan duka halitta ce ta Allah ma khalaqa Allah zalika illa bil haqq yufassilu al ayati liqaumin ya'lamun Allah yana bayani na ayoyi saboda mutanen da suke sani shine Allah ce inna fi ikhtilafil layli wan nahar lalle a cikin jujjuyawa bi mana inna fi ta'aqubil layli wan nahar caccanzawan dare da rana wa ma khalaqa Allahu fi samawati wal ard da kuma halittun da Allah ya a cikin sama da ƙasa la ayat akwai abubuwan daukan izina da yawa akwai abubuwan bincike da yawa akwai abubuwan da mutum zai sa ya ƙara masa imani da yawa liqaumin yattaqun amma ga masu takawa Allah madaukakin sarki ce wa dare da rana dinnan wannan ya kamata ya zama abun mamaki ne ga dan adam da zai sa ya gane girman Allah yughshil laylan nahara yatlubuhu hatita Allah yana sa dare ya lullube yini yana bin sa da gaggawa ana gama safiya sai kaga an fara dare ba intabal a tsakanin su ana gama dare a fara safiya ana gama rana a fara dare ba a taba samun lokacin da yanzu an gama rana za a fara dare sai aka samu intabal sai ka kasa gane mai ake ciki ba yughshil lailan nahar ɗaya yana lulbe ɗaya sannan kuma ba a taɓa samun ran da aka samu kuskuren da aka yi rana sau biyu ko aka yi dare sau biyu ba ko da yankunan da suke samun wato su daɗe a dare su daɗe a rana wani tsari ne na ubangiji don ya daɗa ƙara nuna ikonsa amma ba don saboda a ce an yi kuskuren dare da yini ba ne kuma suna lissafi na 24 awa. Allah baya taɓa yin kuskure ma ta rafi khalqi rahmani min to Allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan abin da kuma yadda tsarin halittar sama da ƙasa yake wannan ma akwai abun ɗaukan izina amma ga waɗanda suke da takawa waɗanda suke gane Allah ke yin aiki su bauta masa yanzu duk mutumin da yake da imani ya sani idan dai yayi tafiya mai nisa ko ya hau sama ko yana tafiya akan abun hawa na kan tudu ko na ruwa wallahi ya kamata ya sa ya ƙara gane girman Allah kai ta iya tafiya baka ƙare iya halittar Allah ba baka ƙare duniyar Allah ba ka ƙare iya tafiyarka a sa wani jirgi ya yi tafiyar da wato dan adam za ka ji mamakin ta yi wannan tafiya amma dan bai kure cikin duniyar ba yana nan a cikin wannan duniyar har yanzu ba a taɓa samun tafiyar da aka yi aka je karshen duniya an kare ba wanda ya nuna cewa akwai sauran abubuwa da yawa na halittun Allah da ba a riga an san su ba shi yasa Allah ce wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard halittar da Allah ya yi a cikin sama da ƙasa akwai abubuwan ayoyi da yawa ga waɗanda suke da takawa Allah madaukakin sarki ya ce wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun da yawa daga cikin ayoyi a cikin sama da ƙasa mutane suna wuce su alhali suna kau da kai ba su gane akwai abubuwa na ayoyi da yawa a ciki ba duk yanda kuka yi bincike akwai abin da za ku wuce ba ku gama ba Allah ya ce kulin zuru ma za fi samawati wal ard ku yi bincike mana ku duba me a cikin sama da ƙasa sai dai wa ma ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun ayoyi din nan ba sa amfani ga wanda ba sa da imani Allah ce afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum min as-sama'i wal ard inna sha naktif bihim al arda aw nusqit alaihim kisafan min as-sama' Allah ce mutane ba za su duba abin da ke gaban su da bayan su da gefe ba wannan duniya akwai abubuwa da yawa na ɗaukar izina amma Allah ce ga waɗanda suke da takawa wannan ayar tana nuna wajibi ne akan musulmi wajibi ne akan mumine masu takawa su yi bincike akan wannan duniya su yi bincike akan abubuwan da suke cikin duniya saboda su amfana da su ta wajen ƙara kyautata hanyoyin moriyar rayuwar duniya kuma saboda su ji tsoron Allah su san rabbana ma khalaqta hada batila su daɗa wa Allah da shi bai kamata musulmi a duniya su bar harkar bincike na rana da bincike na duniyar wata da bincike na sasannin duniya da na cikin teku da na kan duwatsu da dukkan halittun Allah a cikin sarari na wannan duniyar su bar shi ga wanda qaumun la yattaqun waɗanda ba sa tsoron Allah Allah yake la ayatin ya yattaqun akwai abun ɗaukan izina ga masu takawa waɗanda in sun gansu zai ƙara musu ji tsoron Allah bai halatta ba ga musulmi su yi ƙasa a gwiwa wajen bincike na ilimin kimiyya da fasaha bai halatta ba yana daga cikin furudul kifaya wajibi ne na kifaya akan muminai a duniya su ƙara nisa a wajen ilimi na kimiyya da fasaha ta duniyan nan da ilimi na injiniyarin da ilimi na halittar ɗan adam da ilimi na halittar tsirrai da halittar dabbobi da halitta da ke cikin sararin samaniya da kowane irin ɓangaren ilimi a cikin dukkan sasanni na halittun Allah sawa'un a ruwa ko a tudu ko a cikin ƙasa ɗan adam wajibi ne su yi wannan bincike duk musulmi idan ya ga abubuwa na mamaki na ilimin kimiyya ƙara masa imani yake yi kuma ya amfana da su yana godiya ga Allah amma dukkan kafiri zai amfana da su ne yana takama yana ji cewa iliminsa ya kai kaza alhali wa tun min ilmi illa kalila ba wani ilimi da ɗan adam ya samu daga cikin ilimi sai ɗan kaɗan. mumini shine wanda in yayi bincike a kimiyya ta ɗan adam ko ta dabbobi ko ta tsirrai ko ta halittu zai sa ya ƙara gane girman Allah don haka wajibi ne ga muminai su samar da hanyoyi wanda za su haɓaka ko a gwamnatance yadda za su haɓaka ilimin kimiyya da fasaha ko a zamantakewansu yadda za su cusa wa 'ya'yansu tarbiyya na ƙoƙarin binciko ilimi da yin fice a kan ƙoƙarin wato binciko abubuwa na ilimin halittun Allah saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai ayoyi da yawa a cikin ƙasa ɗin nan da muke rayuwa akwai ayoyi a cikin sammai wanda ɗan adam wajibi ne ya binciko su amma har yanzu ɗan adam bai kai komi ba wajen gano iyakansu za mu gama iya rayuwarmu ne mu samu ɗan abin da Allah ya yarda za mu samu amma wallahi ba za mu ƙure bincike a kan ilimin abubuwan da Allah ya halitta ba Allah ubangiji ya ƙara inganta mana rayuwarmu ta addini da rayuwa ya kuma ɗaukaka musulmi wajen fahimta da yin fice akan tsari na bincike da ilimi na kimiyya da fasaha ta yadda za su jagoranci duniya a kan ilimi na zamani da kuma ilimi na ruhi ta yadda za a tafiyar da duniya a kan wayewa da kuma addini guda biyun nan su ne za su sa a samu nasarar duniya da kuma nasara ta bayan mutuwa Abin da darasin yau ya bamu na fa'ida wanda ya zama daidai Allah ya samu ya aiki da shi kuma ya bamu lada wanda ya zama na kuskure ne Allah ya gafarta mana kuma ya bamu damar ganewa da gyarawa wa sallallahu wa wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi wa